malam amma kun ya ƙi halin malam ka ci wayo ɗan malam amma kun gan ya ƙi halin malam Kai, ya yaro yana tafiya da rake daga ka kwace masa. Wannan ai zalunci ne. Ni ba yaron ba ne? Kai? Ni ma ai yaron ne. Zan ci kaniyarka. A kai tsoho ina ganin kima kafa Allah wallahi. Eh? Eh wallahi. Shafa ka sai na je har gidan iyayen sai na gaya mai gari wannan rashin mutunci abin ma ya wuce ya wuce yara kuma kama ake yi wa alaikum bai kifi na wannan kifin naira hamsin naira sittin naira goma ba ni wancan guda uku kaban wannan guda ɗaya Hajiya me ya faru ne? Lafiya? Kai me haka wai? Ya ma zan buɗa ba. Gwamnati ta muku ofis ne? Ya ne A'a dan malam. Ba ku da galihu. Ba gwamnati ba ta san da zan. Je mana, je mana. kasance da me kama irin wannan al'amari saboda Allah da Annabi shikenan kuma sai a wayi gari a ce saboda ku kuna ya'yan manya sai da ku tai abin da ku ga dama to wallahi ba ku isa ba mu adalci ne kafa ma'ana kuma shi za mu yi kuma shi zaman sa muke yi wannan ya zama kin wofi kenan ku kama sai ku tai abin da ku ga dama a cikin gari an an zana muku idanu saboda me liman Allah ya wa'annan yara gaba ɗaya wato horansu a kan ka zan ɗora shi ni kuma Allah ya taimake ka ba za ka yi bane Allah ya taimake ka zan a'a to tunda Allah ya san an yi haka mu muna da sharadi kar mutum ya yi gaggawa ko ganganci ya ce zai dake mu ko kai hmm? kan sake cin bakin ka ana shashashan wani mutunci mu fa duk abin da fa muke fa gaba ɗaya fa nishaɗi ne nishadi eh ƙaniya ka don nishadi ai za ta mai nishadi in ba nishaɗi. ba bane ni na sani lalataccen yaron nan da ya ɗiban ruwa da ni ban sani mana shariki aljani kai din ma wa wannan na sallama maka shi ka dade wa wani ne ka rike shi ina ruwana ina ruwana liman don Allah ya zo ko ya gyaru don Allah ya zauna wurinka a ina liman ni abin da nake so da kai wa'annan yara yanzu an tafi amari za ka sa su a yi musu ladabi na inna na ha har sai yaran sun gyaru sun zama mutanen arziki mari kuma amuri a saku ko ka isa yana a saku ah hadda kai baba hadda ni din da ni din kuma ai hukku bata mun rana ba kuma wallahi albasa bata har ruwa ba dan bai kamata shi kai haka ba a irin halina mutanen banza mutanen gobe ba ku wutar rana a gurin mu sai saba gada kai ina jami'an tsaron nan ku tafi da su gidan liman ku je ku aje su shi na zuwa tafi da su ni karshe na yayi kyau eh. ku ku ne bare ni ko gidan mu a kai ni ce ah, mu ina hankali liman wai ah, ya abin ne zama ka ne ya abin ne zama ka idan Allah da annabi ba wani rasu ba komai to abin da nake so in gaya mu idan yaran nan ba su kintsu ba to fa gaskiya za ta shafe ku liman da kai da sarkin noma da alhaji to kuma abin zai shafe ku da 'ya'yanku ne Allah shi ne ai haka bayan dun mallaka ka ne mu gaba daya ne na fesu to akai ne shugaba to ashe zan kai abin da zan iya yi na shugabancin idan ba su kintsu ba za ta shafe ku abin da ya ma har har iyayen har iyayen su wai suka haife su yi la ba ta bari mu ba za ta bari ku ba ha ba sarki noma to abin da ke so da ku ina so kowa ya mai da hankalinsa akan wannan lamari ku kuma ku kuma da aka yi muku banna yaron wajen ka da aka karya Allah do annabi ku yi hakuri Allah ya baka nasara kun ga dai abin da ya faru gaskiya ne mun gani ku yi hakuri mu za mu kiyaye mu sa masu idanu dan malam amma kun gan shi ya ki halin malam Alo an ba قالوا أم وجهي وهذا لويل لكل يا دار

karatun ki wani ina da naje ga mama yana kallon ka da bulala a hannun sa ka wa hankali dan malam alwan bashi o oh, dalwa ni kana faɗa ne ni kana faɗa in Allah ya yarda ba za mutu ba malam in Allah ya so ya yarda sai kai dade kuma sai kai karko sai kai shekaru irin na dabino in Allah da malam sai Allah ma arziki a duniya ba ka taba talauci ba ba ka sarki noma ya so irin wannan in Allah ya jamala he kafu he kafu bil amadan ura ilimi in Allah ya wannan wani ilimi kai zaka gaji bil ama wallahi baba mun sadu da mun gane rayuwa mun gane gaskiya tuba kuma mun tuba ba kuma wanda zai kuma yi mana wani abu ma mu dauki mu ce za mu dauban sa mun mun hakura da rayuwa mun mun yafe mun yafe wa kowa shikenan tunda to tunda haka ne zan sake amma fa ba zan sake ku ba sai na ga alamun tuban ya fito a jikin kuna yin alaula ku sallah ku shiga masallaci kuna yin karatu na gaskiya ba irin wannan da kuke to to to muje an mala mu ce ban wala amin ayi lahul amin ka ci wani dan malam wasu wayan can su ana abu kowa ya gaji Allah ya taimake mu mun fice kaga wasu kuma sai an tashi wai tsaya hadda to ka san abun bane yaushe aka sake mu ai su duk handa aka tashi wa'ancan za ga suna liƙaƙin din ma mm-hmm. to ai kenan ya ta duniyar kai ni fa Allah ne ya taimake mu malam ya ji maganar mu kuma ya ji tausayin mu ya sake mu to ya zama dole mu kwana mu tashi ga tanadin fansa don ba za mu haƙura ba. Abin fansar mm. yanzu wace murna ya kamata a fara yi. Ayyo ranar da za a hawan kabewa ne. Yau ne bikin shan kabewa. Yau bikin ne. To abin da nake so na kai. Eh. Dole mu je mu biki Salim ya zuba mana kuɗi ya buga mana ganga mu liƙa kuɗi kamar ban gobe. Eh, to a ina za a samu kuɗin kai faɗan alhaji ne kai ka kowa sanin ta inda kuɗi za su fito kai kuma kuma gona kan sayar tun da babanku sarkin noma ne ni ko dama ta ta saba kuɗi yawwa yawwa to ga suna. ka kunce su kawai ka tafi da su a'a ya za a kunce su kuma dan malam ba ciniki a'a sha kin wani abu ne mai sauki in na biyo ka za mu iya yin kayan mu a can inda na je na iske ka a nan dai mu sauri muke a kwashe kaya to tsaya gaskiya dan malam ina tsoro saboda tsakani da Allah baka da ko turki ka zo ka nuna mun waɗannan tinkiyoyin ka ce ɗebe su daga sama abin da har yayo ƙasan ƙarshen lissafi eh. in dai aka ce na malam ne to na dan malam ne sai abin da yake na mahaifi na tofa nawa ne kana nufin wannan awakin na malam ne insha Allah eh, a dumana kaga aya dan uba mene ni na me yin bugu da aya to menene so kake malam yayi asiri ya tuna ya tura min allo a ciki buge ce buge wani asiri za a tura ma yanzu fan ci gaba wai ba sai da nama kake ba ne kwarai kuwa sana'a ta ce ka ɗebi wa'annan tumakin ka je kai dabge da su a yi maka farfesu sannan kuma ka gasa na gasawa ka yi naman kai da wa'anda za a yi lokacin maulidi ne fa to ka san bikin shan kabewa za a to shikenan amma dan tsaya kar a ga kalar gashin kar a ga idanta balle fata ta balle a ga kofato a gana ta nan ce a tambata an yanka yau dan malam to ai ni ban ma san nawa zan biya ba da. <laughs> kashi jaka da kashi da eh jaka uku ni ai da kwata kwata nan ce zan ma an <laughs> tumakin uku ne zan ba da jaka uku a ni da ce zan ma kwata kwata a tsaya dan malam ni gaskiya gaskiya dan malam sai dai in baka jaka ashirin kwasha kwasha fa na ce zan maka a'a saboda koda ta tashi gwanda a san ma ni na siya da daraja eh haka haka ma a'a ta gaya maka ba. ni dai buri na a yanka sa a yau a fede sa a yau a gasa sa a yau farfe su a yau kar ma wani uban wani ya zo ya ga fatar su dan mala wannan za ta yi mai a ai ka san ana bata abinci ne fa ana mata roƙon Allah gaskiya ne wai alaikum salam bashi ba zan bayar ba kwabo da ba zai ciwon kai ba ayo ai ya Allah da mutum mutum ai ba kai ne so ka fito ba dan kana so ya fito mai aika aika wallahi amma ka kiyaye oi wai wai wai wai baba ya ka taka sabon fara kenan ka ji hannun goje kenan ta ina ima baba a'a ina zuwa ina jin ta nan ne ba ta nan bane a'a ta nan ne baba ta a maganan din maganan din na ne kai maganan din baba ba gudu da ba a a a ka ba a a ha wai ka taba wai ka gama kawai ka tayi ka shige ciki. Ni ba in ka ba Zan je dandali ne ai. ba kare ba. ba ba ba ba ba ba ba ba kawai baba kawai ka yanka ta ciki kawai aini da za a kullum za a dinga bazar da shi ina ɗiban rabona da haka na so wallahi anya ba zan haɗa kai da siya ku zuna ba kullum da safe siyo samma ko su bazan man da yi in ɗebi rabona Allah wallahi kai ce nan ba za a ci ba ga duk garin nan kai ake cewa aka hafi kowa kuɗi amma kullum a wahala muke ni wannan gaba ta kai ni bari eh ka shiga ciki kawai ba wannan ita ce gonar nawa sarki ya wannan gona kuɗi ai jaka hamsin ya ci kai wannan ma kikkiyar gona anya kwaya san za ka sai da gonan nan kuwa ha to ba gonan mahaifina ba ne ba in bai sani ba zan kawo ka kuma na kawo ka gonan nan kuma kana mun wani kwankwanto to ai gaskiya ni tsoro nake ji don ka san ba na siyan kayan sata kayan sata kuma kwarai kuwa amma tun da haka ne eh na yarda zan siya zan ah. baka jaka ɗari jaka ɗari kuma kwarai kuwa wannan ni ne niya zan ƙara ma to to to to to to shikenan in ya so ni ka bani jaka hamsin ka je wajen sarki ka cika mai jaka hamsin ya baka takardar shaida kawai to wannan ai ba matsala eh, ba ne Allah Allah ai ka ganta can can ita ce haccan eh, wallahi fadama assalamu alaikum alhamdulillah har noman shinkafa ya kai anan Oyo Allah. Sannan Alhaji. sai da ka zo da kanka wani kirjin na ya matsa wayo Allah wai shi har mai maganin bai zo ba dai bai zo ba oh sai na mutu ke yanzu alhaji ba za ka mutu ba ai eh, eh, eh. in yanzu kwana ya kare alhaji ai tafiya za ai na gane to kin wa kanki baki so kike in mutu dama kuɗi ba abin da za kuɗi ba na rantse da girman Allah akalla duk na mutu kuka ce za ku ci dukiya ta wallahi da daidai da sai na bi ku wallahi ne muku fatalwa kowa sai na shaƙe shi na kashe shi a fatalwa salamu alaikum salamu alaikum salam sannu a jazun ya jami jiki jiki ba sauki jiki ba sauki jiki cewa da sauki uwa. Sannu Alhaji. Sannu. Yanzu mai Ya abin ya faru ne. dai a san Mutumin da aka jirkice da ice. Gice ne ba kai da ice. Na ko tabbata kowaye. ba hago ne. Tun duka ɗaya mu. Da jirgi a ƙasa. Za ka ɗan hmm? Za ka iya tashi. tashi. da aka hau ina suma. Ina suma aka kawo. Ah, sannu baran ɗan Yawwa.

Habba! Haba bawa Allah. Haba bawa Allah. Ka wa girman Allah ka bani kuɗi. Ti yaushe ka gina? Ban da zo yanzu na zo alaji. Kai tsiyar kwa? Da zuwan ka minti ɗaya. Wani irin ya tsiya alaji shi ne ya zo maka magani. Sata zai maka kai ko ina sai ka nuna halinka saboda Allah da annabi. Eh, wannan ba sata bane shi ake cewa. Shi fa zuwa ya maka magani alaji. To yewa kansa magani. Hannu ya sa maka ya maka sata. Ko ina alaji sai ka nuna halinka. Yi shuru. Yi shuru. Alhamdulillah. eh alhamdulillah ma eh tunda bin auka aka ga tafiya idan ba ina da kuɗi ba Allah tsine mun albarka yanzu kaga ko ina yanzu ba halin naka an san halin ka wai ina baka ka tafi ishabi wallahi ina baka ka ya ya haka alaji ka ga ka mutum ba ba za ta ba za ke ba ba ke ni ma ba ce ba ni muciya ya zo faye maka ba ni muciya a kai wai da wannan za a faki ba ni kuɗi na ba ni kuɗi na ni ko kuɗin maganin ba bani ba alaji shi da ka ɗauka gaba daya shi da ka kwashi kudi na ba ka dau ba a ba kuɗin magani ba to wani magani kai mun an yi zaune an yi ku alhajiya ba irin cuta take damun a dogon jarki ce wata sami sosai an nemi masu ruƙiya kai ba ruwan da kame kame kaji sai ka bani kudi na wani kuɗi ne wannan a ah, me yake ne lafiya haba alaji daga zuwa taimako amma magani daga zuwa taimako ka taimaki kanka shi da ta shafa ni ka san ni mai hannu shuni ne ka kwashe ka ɓoye tashi shi suke san halin wa'in ban daɗi ba wallahi tallahi daga zuwa in mai taimako ya abun ya kuma ba ka ji daɗi ba ba ka ji daɗi ba to alhaji shi ka sauke ni kaɗi ba ba ke ba ki san duniya ba ki san duniya ba mutum na barin gemu yana barin saje dinge cuta biya na kai eh, eh, magani oh, shi da ka ɗauka a ciki to ba ni shawara ɗauki abin da ka ɗauka kamar shawara gaskiya ban tsadi ba wallahi hajiya ban tsadi ba wallahi wallahi ban tsadi ba na ga mutum ba ina sai ka ba la ilaha illallah muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama jama'a ku tsaya karya mun miji ya karya wa inna raji'un Allah ya suka Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. A'a, malam ka dawo? Ina kike je ne? Gidan malam Garba na je inda na ce maka zan je gai barka. Eh, na tuna. Ina awakin malam? Shine abin da zan tambaye ki domin ni na fita na barki a cikin gidan. Amma ka san ai ban taba yin haka ba malam. Na sani. Dan malam ya shigo gidan nan ne? Gaskiya ban sani ba saboda ka san na fita. ko dai shine zo ɗebe su dai siyar kinga shiga cikin ɗakin nan ki duba kare ko ya haɗa min da wani abin nawa to malam ayya malam ayya ya shiga kaf in gaya maka malam har qur'anan ka ba abin da ya bari kafai ji sai mun fara abin malam بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة وروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى بدل الفجر Hi. bismil a'a kaga dan malam ka ki halin malam rago da wudiyar kare masallacin kura sai tarin ƙasusuwa ga ka dai a fuska mutumin kirki amma ba a zuciya ko auna albarka ka gama mana waƙanta yanzu kuwa madagwal mugun magangari sai kura maɗagwal bakin birin a kogon dutse kowa ya leƙa ya ci tukul ubansa maɗagwal kuma mugun ice ba ka kama ka ci ba ka ishe tsohuwa da hayaƙi maɗagwal ɓauna saniya sake mikiya da hangen nesa maɗagwal an buga da kai an baka dubu jiran mutum ɗaya wa ya ce da kai ba kai ba ni ma ce da shi ba maɗagwal kana da sauƙin kai idan ka ga mata amma idan ka zo gurin mu ko jaki jaki kai eh? kai dan malam a bai maganan nan a ba na so me yasa ya za ka dinga ni dabba ne ni a ashe ba daɗi kenan to ko dabba da akuya da da biri da bauna da nake faɗa sun san Allah ma ma ɗaukakin sarki shi ya halicce su amma da kafirai ka hada ne masu gaba da haka kar ka ƙara gaya min wannan sunan to ya za ka dinga haɗa ni da karnuka birarruka da hadda jaki sun san Allah ne ya yi su ni da kafiri ka haɗa ni wanda bai da manzan Allah ba ma na dai ce kar ka sace min haka ta mun wannan sarakunan fada an fara ne beraye beraye beraye beraye na bera mm. to bera dan bera shi shikenan ni ne kuma dan bera dan bera to kan ka ƙara gaya min da kai bana so na rantse zatin Allah zan biya ni da kai billahi la ilaha illa huwa ka ji ko ba wata rere ka je na shiga bakin ka ba Allah ya tsina to Allah ma ka hankuri daga yau in dai dan bera ne ka dai ji na ce maka dan bera ni da na ga ma bana so ka ƙara ga mu ba zan ƙara ce maka dan bera ba da yace mun kenan ka zo ka tarar da mu ni ma ba zan eh, ƙara eh mana shikenan yanzu ya magana zuwa wasan kowa tashi ta fushe shi ha kowa tashi eh ore ma ni ma ka na ce to ba za ku nuna mun ku manyan shegu ba ne ku sai kowa ya je daban-daban ai dama a rarraba za mu tafi kowa ya hanyarsa mu hanyar jirgi da man ta mota da ni nima na yi dodar dama fashe ma mata fi alheri su su fulani ba sa rabo da sanda ba sa rabo da ba baki iya gaishe da manya bane ko babu manya a gidanku ne to ba manya a gidanmu sannu baba ah kai kin san da wa kike magana kuwa mara kunya ba dan malam bane ko ka canza wata kala ne au to a shekalan ma dai kika sani to ma ya Allah tunda Allah ya san baki san dayar ba to kaloli na kwaya goma ne kuma cikin ikon Allah yanzu zaki san kala ta biyu idan kuma kika taba kuma taba wani lokaci to sai ki san ci gaban kanoni na kunya ku ƙara su. Baba dan mala wannan wani irin hali haka? Waran nuna miki ɗayan kalar ai. Ɗayar ma. Allah isa. Au to. To kin nemi kala ta uku. Kin nemi kala ta uku insha Allah. Muna fuka, fuka Wai, a'a, sai harara ta ci ce ne, kuka ne ko harara ce ne ni ba. me wa ya taba ki na wallahi wannan wani shi gashi tiriri amma wallahi matsalar sai yau hauro waye ba kone ko kuma zuwa ya dan garin nan ne dan mm, garin nan ne kuma ida ce ki ce min ni ba madagwalle ba ko ba ki gane ni bane kab garin nan akwai wanda ya kai ubana kudi ne mm, mm. to mu je ga dan me gari ne a gidan me gari yake mu je in ganshi <gasps> Allah dine masa mu je in ganshi in gawa ya tsaya mar ka ci wayo dan malam amma kun ganshi ya ki halin malam wancan ne wancan mai tawo wannan kai malam wai baka sanya mace da ita bane budurwa ta ce fa malam ka waske waske waske waske malam waske ina jinka yawwa sarkin noma ehe dama gidanka zan je to lafiya ashe kuma za mu haɗa hanya eh lafiya kalau kuɗi cikon kuɗi na kawo maka kuɗi kamar yaya cikon kuɗin gona mana wace irin gona gonar da ɗanka ya sai mana ɗana ƙwarai kuwa to wani ɗan nawa ɗanka ne to wanne da ka ciki an gudi mana gonar ka can da take ɓarin yamma da gari ya siya mana da ita akan jaka ɗari to mun ba shi jaka hamsin ga cikin kuɗi nan jaka hamsin ya ce mu kawo maka gaskiya ne to yanzu ba dan hauka irin na gudidi da kai ma mahaukaci bane ka fito daga turu yaya za a yi gone da na gada wajen iyaye da kakanni a zo a ce a mana na sai da ita kuma tun da kake a ka zuwa yau ka taba jin na sai da gona ai sai dai na siya amma ba ni in siyar ba so daga abin da ke so in ga maka kun sai iska a wallahi kun sai iska iska kamar ya mun sai iska kun sai iska ni fa ban gane ba wallahi kun sai iska wallahi kun sai iska to thank you Yes! bala'i mu je ko mu je ina gidan mai gari ne kuwa kewaye na haka sai ka ce wani barawo ah, to me mara baka da barawo a da bambanci to mai gari ne ce akai ka kuma ya zama dole mu kai ka yanzu a bai zama dole ba dole zan bi ku dai in bi ku magana kenan hmm? za ka bi mu ko sai mun ta ka a wajen wuce mu me magana jigatawa ruwa zan yi mai garin tsoron yi nake ji ko mai garari ne ni na ruwa na ko kana da garin da zaka bayan lahira in an je lahira shi ya wuce ce yana da wani garin muje koma me zaka ce ka ce muje muje kawai muje muje ina da bare da kai ni mako ya mu mamaki wai wanda bai cika suwa marin fatan ya shirin haduwa hmm? ana ma magana kana wannan kana mana rashin wai kai tantiri to wallahi sai mun je mun ribarbuda kai yanzu muje mu je jiki na ga muku muje eh. mana to to haka ne dai ko karshen dai magana dai kenan ko to baya jin magana yaran nan ba ku wanda zai fa kare mana abin da aka bana dan gaskiya dai tam ma mutum ya ga to kenan. kai ku rufe mana baki da Allah za ku mana shiru ba Allah ya baka nasara kaga yaran tunda ba magana suke ji ba to ka ɗau hukuncin da ka ga yayi daidai da su ka yanke musu mu muna nan mm, yanke mana kayuwa ko kuma aka yi mu gidan na ga alama wato wai ku abin da ke son tambaye ku tukuna ku wace ku kwalwa gare ku ne wani ne gare ku ne kwana-kwanan bayan nan fa aka ɗauke ku aka kai ku wajen gidan liman fa Dan a hore ku gaba ɗayan ku. A kai horo gida? <laughs> Sai aka yi su da Ba ma wannan magana ba tukuna. Ai tambaya ce da ni tukuna liman. ma yaran da kai su gida kenan zuma ka dinka su da kaji suna ci baka musu hukunci ba hadda zabi mamman abin tambaye kenan hadda zabi kai don ka so kake ka jawo min taran ka homa a gaban mai gari balai kake so ka ja min gaskiya ba kan saki jin kai magana dan malam kana so ka gama da duniya lafiya kuwa ayoyi nawa ka gani alamu zahiri haka a haka hmm. ne eh. to shikenan ku kalle da kyau kun gane na kun gane na lalata da kuke da kuke jifa ni fa na fi ku ni fa na ku iya lalata fa ashe din mu ne kai kai kai mu ne na gida ne eh, abin da yake faɗa ku sa ku ni ku ji don ku shaƙiye ne na gida idan ku kuna jin lalata mai gari ya fi ku lalata in ku shaƙiyai ne mai gari ya fi ku shaƙiyanci in iskanci kuke ji mai gari babban dan ah, ah, kamar yaya eh, eh ah, ah nace kana kana kana maganin faɗi faɗi faɗi ya kake maganin ne baki wato na je faɗin ba eh, eh na da ya na da ba ka bashi ai ba ai rukun ma nace ba ka bashi rukun ya sai sarki wani sarki ne ai mai gari ne ranka ya dade to Allah huci zuciya yawa yawa yawa ce magana ce wannan haka eh, ana ban maka ba ba ba kyale su dai da gari ai maganin su kai kyale noma kyale su ina dan doka zan koma gidan sa ya dade dan doka je ka kira mun jibga dan audu to <laughs> nawa za a mika muke nan da <coughs> ni da jim gam ba zai zo ba ne ko hantar ne muna jiransa to ga jibga assalamu alaikum wa alaikum salam jibga dan audu ina gida aka ce kana kira na zo kwarai kwarai da gaske aiki ya mu wanda aka saba din shi ya samu to me dan ni ma dan da ka kaga su yara su to in ka tu a ka ce wa su ji a jikin su to in da tu to to to to ko to ko din dolon ka ni kudi na an tafi to eh za a sallame ka eh ka sallame ni ka ina ka ni eh tafi gidan to eh, eh yau da mata ta ta cika to ina ko ba da Eh, eh, ka ba ni irin na nan na ko me ka ce abu ka ce kurma ne ko kurma ne salamu alaikum amitalam to amma ka ka ji ba maka ba maka lala talla ala alawa ka bala ka batta bunna dungulawa alawa ka bala bunna dungulawa Allah tarki liman na haƙura Allah ya ina ba zan taɓa haƙura ba ko ma me za a yi sai dai a yi amma ba zan taɓa ƙyalewa ba kuma sai na rama ai dukkan abin da aka yi maka rashin jin ka shi janyo maka wannan kaskanci yanzu menene amfanin rayuwa irin wannan a cikin ba za ka ji abin da ake kai maka ba ah! ni dai ma din kayan gona na ci ba kuma ban taba kayan kowa ba kuma duk rashin jin magana ta in dai ba ba shiga gona ta kai ba ko ta ka ba amma dai ai baka da kunya ko to ke ina ki na rashin kunya ta tunda ba ke nawa ba ko ne dan tsurku dan laisan a sani sai an yi magana da kai kai da malam hmm? a kafin nawa amma dai fa ka faɗi abin da ta faɗa mu to ba uwar ka ce. Ah, kai kai kai ina ina ba wannan goyi da gwalo bata haifi kamata ba tanta zai ta nemo ɗanta. Yo ni ai ka taimaka min ma me amfanin rikon ka matsayin ɗa. Ah, ya baki motar da ni. Irin faɗa ya ragu a kaina. Uwarka ce. tun da ni ubanka ne. A ah, yau to alhamdulillah kai ubana ne mahaifina na gode wa Allah da ya bani kayan matsayin uba Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai ya mana komai wanda ya kaza kaza take mana kwaye tinkiya take haifo dan akuya ne eh, akuya take haifa mana busuru kuma Allah da ya agwagwa take yin kwai idan ya kinkashe wallahi na rama ba wanda zan kyale wannan abun da aka mun ba zan hakura ba wanda ya ji da wanda bai ji ba duk sai ta shafe shi na nasin na san cewar idan na gaya maka karka yi ma ba yi zakai ba na gaya maka in na ce maka karka yi ma to ba ji zakai ba domin idan na gaya maka ba ka ji to amma ka je in ka yi za a yi maka fiye da abin da ka yi karka damu kwanda da ka cire hannunka karka kar ma ka sa bakinka amma sai na rama abin da aka muni in na tama kayanka kayan wani na tama idan baka saka mai gari kuka ba shi sai ya sa ka kuka ko kuma ya sa iyayenka kuka dan malam wai yaushe za ka gyara halinka ne idan ka gana janyo abin da ya fi ƙarfinka ka gudu kawai dan malam baka isa ka sa in garin nan ba domin ni haifafan garin nan ne na haifafan garin nan ne kakata haifafiyar garin nan ce kaka na haifa garin nan ne sai dai kai in na ga za ka dame ni maka abin da dole sai ka tafi kabar garin nan bayan na sabauta mai garin ba ko ko bayan ya sa an halaka ka ko bayan sun halaka wanda zan san halaka dai Allah ya kaɗan mana yaro bai san wuta ba sai ya taka ta yaro bai san wuta ba sai ya rike ta a hannunsa zafin da shiga cikin jikinsa taya masa cewa ya riƙe wuta a hannunsa a shi wannan yaron shigar ta mai kuma ya san zafinta ita ce kadai rage ta san zafin yaran. to shikenan tun da ba za ka ci ba ka je idan ka je masifa kar ka da ka shigo min cikin gidana a a ba wannan magana sai dai in na janyo kai ka tafi naku gidan eh? wannan ne gidanmu <laughs> sai da safan wayo kai fa ka sani ko allo haka ya ganni ya kyale ni amma tun abin da ya hana ni jingina abokaina na amana yan uwana masu bani goyon baya yayin da zan kulla sharri ina neman shawara me ya kamata mu yi wa wa'annan mutanen mu huce abin da suka mana saboda da faza faza fa akan da ke karfi abin da ya kamata mai musu ramuwar gayya mm. ta fi ta gayya zafi mm. kuma jikinsu ya gaya musu mm. kamar ya to abin da nake so na ku wannan abun ba zai yiwu ba wani aiki ne wanda yake bukata haɗin kai da goyon baya da kuma mu gudun tare mu tsira tare ni zan ji da mai gari ko ku ji da jibga da sauran mutane bayan haka sai mu zo mu haɗin gwiwa sai mu je mu gwada wa 'yan dokan nan 'yan bijilanti din nan ba fasu da tsaro haka za a yi a nan za su gane cewa ofis ɗinsa ba gwamnati ce ta basu ba son zuciya haka ya kama su don gwamnati za ta baka bin kai ma ka manta kenan magana kana a ni me aka yi ne da na baki sakon da na baki na ce ki barbada wa babanku ya sha kin barbada tsakanin ki da Allah ke kuma ki gaya mu wallahi tsoro ke ji ban zuba ba ba na ce ba zan miki kishiya ba Allah to wannan maganin kishiya ne idan kika barbada masa ya sha zai saki kishiyan babu sai ya zama ita kadai ce a to ni ba dole ta kishi ba Allah zan yi masoyina. Wallahi na siya maka ta matsisi. Za ka ya? Mm. Ina je wurin baba ta an suna karɓa a yirin na ji na suna maka ɗan. Zai ki sato. Amma a gida za ki. sato. Ba za ka jira ni ba kuma. To je ina jiran ki. Ina da hau. maganin bane karan maguzawa appreciate dan malam a aga dan malam dan malam a aga dan malam dan malam a aga dan malam dan malam a aga dan malam dan malam ka ci wayo dan malam amma kun gan shi ya halin malam wato namure ni abin da ke ban mamaki mutanen da muka saba cin abinci da su a wajen nan na rasa inda suka naba. ai ka san ranar nan ne ranka dai duk kowa ya koma gida rana ta daga koma sai a zo a ci abinci ba gaskiya ne ranka eh gaskiya ne to gaba to mun da shi nan ka gani to to ranka daidai ina kara ma nasa a a a a a a na wuri wato ina zuwa ne tukun gani ka san shi abinci in zaka ci abinci na'am ranka wato abin da ake da bukata tun farko wanke hannu ka tukur gaskiya in ka wanke hannu ko kuwa gaskiya to sai ka tubbara abinci gaskiya ne ka haku ruwan nan da sanyi fa a'a to wai ya bude ban gane ba shin wai wannan manjan da aka zo da shi ne kenan ko gaskiya ne uh, uh. wato in gaya maka ba abin nake bukata kana ji ayya kaza kenan sai ta maka baki wato abinda ban sani ba kaza ita taliya in kana ci da kaya haka